studio Haka take ko shaka babu studio Kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mamada ne dauke da labaran amma da farko sai na fasalto muku da muhimman kanan labaran. Fiye da kiraye-kiraye kusan dubu uku ne ma'aikatar taimakon kiwon lafiyar gaggawa sami ta samu a yamai tun bullowar annobar covid-19 za ku ji Dr. Alassan Ila makaddashin shugaban wannan ma'aikata. Amfani da ruwan gota domin noman rani a yamai wata al'ada ce da ke tattare da haɗari ga kiwon lafiya. Akwai mu da ƙarin hasken Farfesa Abdu Bonchenti. damina ta fara wata dama ta duba halin katanga da saman ɗakuna domin gyara su mai zanen gidaje mansura aci ya amsa tambayoyin ta sallah abdu bashar a cikin rahoton mu na musamman. To madalla yanzu ga labarin naku ɗaya bayan ɗaya tun bulowar annobar COVID-19 a Nijar ma'aikatar taimakon kyan lafiya na gaggawa sami da ke yame tana samun kiraye-kiraye fiye da dubu biyar a kowace rana a cewar makaddashin daraktan sami kiraye-kiraye kusan dubu uku duka na karya ne. Dr. Ila Alhassan a cikin rahoton Musa Hassan. a wani tunda muka saka layoyi biyar na kira muna samun kira da suke kai dubu biyar a cikinsu kira dubu uku duka na banza ne a wuni abun ya yi kamari ya kamata jama'a su gane kiran salula ko da kyauta ne ba a yi shi don wasa ba an yi shi ne don ka faɗi bukatocinka saboda duka lokacin da kuka yi kira ku tabbata da kun tsaida wani kira mutumin da yake matukar cikin bukatar a taimaka masa ina kira ga jama'a su yi hattara ba ma iya datse duka waɗanda suka kira mu don suna da yawa amma sai dai watakila ana iya mayar da lambar goma sha biyar kira na cikin gida misali daga maradi ba ku iya kiran ya mai Fassarar Mutare Muhammadu a agadarsa ma'aikatar sufuri ta jihar ta da haɗin gwiwar 'yan sanda na shirin gudanar da aikin bincike na bazata daga tashin motocin bis tun da safe a cewar Muhammadu Bubakar Tunkara, daraktan sufuri na yankin wannan zai taimaka wajen gano idan kamfanonin sufuri na bin matakan da gwamnati ta shimfiɗa na da cutar COVID-19 duka a cikin rahoton Musa Mamman. A bangaren shingen wucewa mun fara bincike na bazata a tafiyar motocin fasinjoji dukkan safe muna bincikawa kawai don mu gani idan suna biyar ka'idojin da gwamnati ta gindaya a fuskar sifiri kuma ina kira ga al'umma matafiya kada su yarda masu motoci su cinkusa su a girmama tazarar mita ɗaya da tilasta saka takunkumi ga matafiya za mu duba tare da taimakon ofishin darakta kiwon lafiya na jiha ta yadda za mu magance matsalar saka takunkumi. A yame mutum guda gwajin COVID-19 ya tabbatar da yana da dauke da wannan cuta tare da kuma mutuwar mutum guda in ji sanarwar ma'aikatar kiwon lafiya a ranar jiya zuwa wannan rana ta yau a cewar majiyar guda ana da mutane 952 da suka harbu da coronavirus wanda daga cikinsu 93 na samun jinya 796 sun warke yayin da kuma 63 suka mutu. kimanin matasa 400 ne suka haɗu a ranar asabar wato ranar karamar sallah a gabar bakin kogin isa a yamai a wannan ranar mutum hudu ne suka mutu a cikin isa a cewar gwamnan birnin yamai jirgin ruwa ne ya birkice lamarin da ya janyo munan haɗarin isa ka hassan karanta a cikin rahoton jallo maryama kyanda wani kwale-kwale ne ya nutse a kogin isa na wajen kwambo kuma mutanen hudu da suke suke cikin kwale sun ɓace su ne a cikin su gawawwakin mutane biyu muka samo su kuma muka tantance a bisa maganar wanka a kogi a ci gaba da yaƙi da yaduwar corona virus mun hana cunkoson jama'a mun baiwa jandarmomi umarni su rinka zagayawa a bisa kogi sannan mun haɗa su da mai unguwar gawai wanda shine sarkin sokawa ya bayyana bukatarsa kuma ministan kula da muhalli ya ba su kayan aiki har yanzu dai ba a samu mutanen da suka mutu ba ta hanyar nutsewa wajen wanka. Noma a birane da kiwon lafiyar jama'a a Yamai wasu masu noman rani na amfani da ruwan gota wajen noman kayan lambu na amfanin al'umma a ganin Farfesa Abdo Bontenti masani a tsangayar nazarin zamantakewa amfani da ruwan gota na kawo illa ga kiwon lafiyar jama'a duka a cikin rahoton Olivier Asigubavi. l'eau polluée que les gens prennent pour alimenter, pour arroser. Ruwan datti da mutane ke amfani da su don su yi ban ruwan kayan ɗanye. To hakikan an dai wannan ruwan sun gurɓata da dattin akwai sakamako biyu. Kayan ɗanyen ganin yawaitar shan ruwan dattin da suke yi suna ribayar dattin sosai abinda muke ce ma biyo accumulation. Yanzu wannan kayan lambu ana isar da su cikin kasuwanni inda ake sayar su kuma a yi amfani a ce su. Kenan an samu lamari na biyo amplification wato ƙarin nau'in lamarin gurɓatawar don ko yawaitar gurɓatar za ta ɗauki tushe ne tun daga kayan lambun zuwa ga al'ummar da ke cin kayan ganin yawancin albarkatun lambun ana iya kasancewa akan sararin kamuwa misali kamar in aka ɗauka salati karoti da dai wasu albarkatu da ake nomawa a lambu. Fassarar Gungu Muhammad Dantani yawancin matan Nijar matan karkara ne da ke faɗuka tashi kowace rana domin neman gashin kansu da kuma neman biyan su yau da kullum a cewar ƙungiyar mata ta fahimai a Yamai. wato masu ruwa da tsaki da ke aiki domin bunƙasa matan Nijar za su iya ƙara mai da hankali kan waɗannan matan karkara. Hajiya Kadi Sumana mamba ta ƙungiyar Famai cikin rahoton Rahilatu Sumana. A taimaka wa matan ƙauye a sama musu hanyar barruwa da kuma hanyar yin komi in ɗan ƙauye ya shiga cikin yanayi mai kyau wallahi ba a kawo batun ɗan birni ɗan ƙauye shine birni mu dukan daga ƙauye dai ne muka fito muka zo nan nan waɗanda ake yi wa rijiya waɗanda ake yi wa forage suna samun amfani shi duba ko nan ya mai shato tawai tawai mata ne aka yi wa hanya sun girka garkar su a nan alhali plus public ne amma ana noman rani a nan ana amfani da shi shi yasa na ce yan ƙauye a yi ƙoƙarin sa su hanya a taimaka musu in ba ku yi musu ku nuna musu hanyar da za ta amfane su tunda samun naka na kanka alheri ne in kana da yara mijinka ya rasa ka kama kai ma. Fassarar Rakiya Arimi Makamashin girki da kula da muhalli kwana tashi 'yan Nijar na ganin muhimmancin wajabcin kiyaye muhalli suna mai da hankali kan wasu makamashi bayan itatuwan girki amma duk da haka iyalai kalila ne suke amfani da kwal duk da cewa akwai shi sosai a Nijar a cewar babban daraktan kamfanin kwal na ƙasa jinkiri da kwal ke ɗauka wajen kama shine babbar illa ta rashin amfanin kwal mun jama'a. zamnau tahiru a cikin rahoton musa hassan babbar wahalar shine lokacin da ake ɗaukawa kafin gawan ya kama da wuta idan kuka kunna shi sai ya yi wajen mintuna 20 kafin a ɗora tukunya don wannan tsaikon ne yake raunata masu amfani da shi amma abin da suke mantawa da shi shine yawan zafin da gawai yake fitarwa ya linka sau uku na wutar ice kenan waɗannan mintuna 20 da aka samu na tsaiko ana iya mai da su saboda idan awa ɗaya ne kuke yi kuna girki bai wuce minti 25 kun ƙara komi. Dangantar da samar da gawayi muna fitar da ton dubu da ɗari biyu zuwa da ɗari uku a shekara. Muna so mu ƙara haɓaka wannan harkar ta hanyar tallafin da muke son samu da zai riɓanya ayyukan samar da gawayi. kamar da ake cewa azumin rakiya na bayan watan azumi da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya buƙaci musulmi da su yi a cewar ustaz abdullafa muhammadu waɗannan kwanaki shida na azumi ana iya yin su a jere ko kuma a sa tazara ya ƙara da cewa ba su ba na dole ba ne amma suna tattar da lada duka a cikin rahoton nafisa adamu Ra'ayin da ya fi karkata da dogaro ana cewa mutum ya yi azumin kwanaki shida a cikin watan shawal ko da ana biyar shi waɗansu kwanaki na watan azumi. Ana iya yin azumi ne bayan sallar azumi sai a yi azumin kwanaki shida a jimilce ko kuma a yi yau a huta gobe. Abin da dai ake su shine mutum ya azumci kwanaki shida a cikin watan shawal Kun san annabin rahama yana cewa dukkan musulmi da ya azumci watan azumi kwanaki ishirin da tara ko talatin kuma a cikin watan shawal ya yi kwanaki shida to tamkar ya yi azumi na tsawon shekara ne duka wanda ya yi azumi na kwana ɗaya to za a nisance shi da wuta na tsawon shekara 90 barka da uwa kana lahiya lafiya kalau na gode wa Allah ya kake a gaskiya layin bai da kyau ni ko ina jin ka sosai. A harkoki suna tafiya daidai. Magana harkoki dai ai sai a hankali, ka san kawo nan nawa ya dawo daga balagoro kuma da alamu bai da lafiya. Ya kai ka gano haka? Yana tari kuma yana zafin jiki, sannan kuma yana da matsalar lumfashi. Waɗannan duka alamomi ne da nake gani tattare da shi. Ɗan uwa, ga wannan shawara da zan baka. Kar ka fita daga gidanka, kar ka ba wasu dama su zo gidanka, ga kira lamba goma sha biyar nan take jami'an kiwon lafiya za su zo su binciki lafiyar duk iyalin kawunka. Dan uwana, kar ka yi sakaci, ka keɓance kawunka sannan kuma ka nemi takunkumi domin ya rufe hancinsa da bakinsa. Haba da duka waɗannan abubuwa. Akwai wata ƙwayar cuta da ta haddabi duniya wadda bata bar kowa ba wato cutar coronavirus. Subhanallah, yanayi ya kasance da na ajiye wayana zan sanar da dukkanin iyalina sannan kuma in kira lambar goma sha biyar. Abu na ƙarshe kuma kar ka manta da dukkan mutanen da suka yi ma'amala da shi. Na gode malam da wannan taimako naka. zan bi dukkanin waɗannan shawarwari da ka bani kuma zan sanar da makusantana. Wannan saƙo ne na Studio Kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa. Tanzu sai mu karkare da rahotonmu na musamman damina na kusantowa dalilin buƙatar yin gyare-gyaren gidaje domin gano tsagewar katanga da wasu hudodi na saman ɗaki bayan la'akari dole kuma a bukaci masu kwarewa wajen gyaran gidajen a cewar aci mansur mai zanen gidaje mamba na ƙungiyar mazanen gidaje ta ƙasa gyarawa gabanin damina shine mafi kyau duka a cikin rahoton talata abdu bashar Yaya za ka gyara gidanka domin tarban lokacin damina yadda ya kamata? Masani a kan gidaje, Alhaji Mansur, wani irin ƙarin haske ne za a yi a kan kalmar gida? Kalar mahali da dama ke akwai. Ana iya ganin mahalin karkara, mahalin birni. Akwai alamomin kalar mahali na zamani da ke bulluwa, kamar mahalin ilimin kimiyya, wato girkin mahali a cikin yanayin da mutum ke rayuwa kuma ya gina sararin da zai wadata. Wani irin shan hankali ne za a yi ga masu gidan don kiyaye taɓarɓarewar gidan? Ya kasance kowane irin kala ce ta mahali a shigar da mana yana da muhimmanci a yi bincikar matsalolin da ke akwai ga ginin don ana saba ganin yoyon ruwa wani bi wajen rufin da aka yi idan ginin gargajiya ne. Ana iya ganin kuma damshin ruwa dangance da sassaucin dankon tare zubar ruwan ganin jimawar da ya yi tsawon shekaru. A wajen gidaje na zamani ana iya ganin yoyon ruwa a duk lokacin da kwanan rihi tol tsatsa ta ci shi. Akwai kuma kamar indal ɗin da ba a sauta ba da kyau ya ɗan goce to ana iya ganin zubar ruwa. Don haka abun farko da mai gidan zai yi shine ƙididdige yanayin da ke ga ɗakin tun ma kamin damanar ta shigo ya diba an babu wata miskila da za ta iya ba da damar zubar yoyon ruwa a ɗakin. Me doka ta ce akan abin da ya shafi masu haya? A duk lokacin da ake da kwantaragen zaman haya, akwai yarjejeniya da ke shimfiɗa wa'anni ayyuka ne na gyara mai gidan zai yi da wa'anda shi mai hayar gidan zai yi. Ana bayyana ƙarara da duk abin da ya shafi gini wani sashensa kimcinsa na hana samun yoyon ruwa yana kan mai gidan mai hayar na da yancin ya nuna inda ke yoyo ko kuma wuraren da suka lalace ya shaida wa mai gidan ya kuma tambaye shi da ya yi gyara mai haya bai kamata ba ya yi gyara da kansa kambacin mai gidan ya zama wajibi ya shaida wa mai gidan halin da ɗakin ke ciki ya kuma bar mai gidan ya zartar da ayyukan da kansa. To a gaida fasarar Rakiya Arimi da Gungu Muhammad Dantani da wannan rahoto na musamman mun ka zo ƙarshen labarin namu daga nan studio Kalangu a huta lafiya. Ku sauraron shirye shiryen studio Kalangu ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na studio Kalangu ina so kuma ina yadawa.